Sarauta sarkin dambe alkur'an kowa ya bi. Wai sarauta dan Allah tambayar da nake zan yi maka guda daya. Ana nan an ce wai ana nan ana damban festival amma kai kuma ga idai na ganka dai a ishirin kara wai ya abin yake. Ko durin wancan kayya. Kai dan gyara ka kula dan Allah. Yawwa. Sarauta kai nake saurara. Dambe festival. Yawwa. Eh, ana ana ana to ya zirin abin yake ni ko ban a cikin ina ba da Allah amma da sauran lokaci oke da sauran lokaci eh, shi yasa baka je ka kai a wannan shekarar to kuma a takaice na ji mutane suna cewa wai an yi bandin ɗinka a damban Kano gaskiya ne ko ƙarya ne eh, alhamdulillah na gode ma Allah yawa ko da ana ne zuwa Kano in buga wasan dambe yawa ina godiya ga ubangiji gaskiya ne kuma ina godiya ina godiya ga masoya na gaba daya wannan gaskiya ne ina yi kowa godiya ina ga da kowa mata da wannan zuwa Kano da buga wasan dambe haka alhamdulillah gaskiya ne na yi abin da dan dambe bai taba yi gaskiya ne na yi abin da dan dambe bai taba yi ba a Kano gaskiya ne alhamdulillah na ma insha Allah na wannan gaskiya ne sarauta kenan sarkin dambe garkocin do yake mana bayani a takaice akan damban da ake cewa ake cece kutan cewar wai an yi bayan din shi na damba a Kano amma nan da mun riga mun san ba Kano bane Lagos ce jami'a to saboda haka amma kuma ga ya ce shi ya yadda ya dogara da Allah ko ina akwai Allah kuma ya riga ya san da an hana shi dambe ko ina zai je ina ba abinci kuma ko ina insha Allah yawa akan dubu 20 da ake cin mutunci to na hekarin dubu 20 to a takaice da mutane suna cewa dubu 150 aka baka amma ga yi daga bakinka wallahi wallahi kariya ne dubu ne an ka bani to ga dai a takaice garkuwar jindo yana faɗa mana da bakinsa dubu ishirin ne wallahi ba dubu na'am ashirin aka baka na dambe so na don min dubu daga kebe din na zan tashi in je bini din inda za a yi wannan wasa to sun ce ba haka ba sai na koma kano kuma ni kudin da suka turo na riga na kashe su gaskiya ne shasa ba samu na koma kano ba na ce kawai malu bini yanzu ga na shigo na shigo lagos haka su yanzu suna kano kaga yin wasa ya taso kawai tada mota na ɗaya zan yi shiga minit da inda za yi nawa. a takaice ko yanzu kenan a cikin redin ka kake in sun kira ka za ka iya zuwa wannan gurin damban festival? ai eh, eh, mana insha Allah ai to ni a harkar dambe ai ba wanda nake tsoro kuma ko ba kallon wahalar da ban sha a harkar dambe ba in dai wahala ce ta gasa ta hit da kasa kunya wallahi ko da yaushe cikin nasara ko mutum ya so ko yaki dole sa an sawo wallahi wallahi gaskiya ne saboda duk inda aka je ina ita da ƙasa ta inda za ku kama wasa kun insha Allah ba da ma sun ce kayan ƙara shigowa jihar Kano ya buga wasan dambe ba da Allah ya taimaka Allah ya ba mu Allah ya sa mu gama lafiya wani kira za ka yi ga masoyanka kaɗan daga ainihin masoyanka suke dafa maka da addu'a har ka zo ka wannan level din gaskiya ne mana gaskiya ne gaskiya ne yana yin wasu yana Allah ya sarki Allah ya sa mu gama lafiya yana da kowa da kowa masoyana yana hana ni zuwa Kano hana ni zuwa Kano hana ni zuwa Kano hana ni zuwa Kano ba da ma yi alikanin bello ya shigo har cikin kamba birnin kebbi kuma ya daga hannu ya zo ya ci gurin haɗa da yaƙi ya ce babu kowa ba kowa ba kowa me za ku ce akan wannan magana da alikanin bello ya faɗa one by one eh to mu da aka za mu ce mun zo kan ba ni da ban taba zuwa kan ba ba sai yanzu eh to sai ku kawo su to yanzu mai zabu ku kawo su zuwa gobe mu ba Najeriya ba ba ga da ban gurma eh abin da Allah nan eh wayanda ko yaran ga ana bari su da suna ba da to yanzu dai tsaya zan muku tambaya guda ɗaya ta karshe amma za ku faɗi gaskiya yanzu za a ce alƙalin bai dace gurma da yaƙi kun yarda